Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a barkamu da sake saduwa. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi, da fatan an wayi gari lafiya. To har yanzu muna tare da bakon namu barista Muhammad Khalifa Lawal, shugaban kungiyar nan mai taimakawa matasa da ke Bauchi. Makon da ya wuce, kun saurare mu har ma da karshe na ce sai an juma mu ci gaba. To yau ga an jumar, kuma mun ci gaba da firar tamu inda na yi masa tambaya kamar haka. To, wannan uh, sabon matakin da kuka ɗauka. Mm. kun faɗakar da kawunan mutane ne ko dai kun canza ne kawai kun dina ba da kuɗin ko ce a su dingi zuwa banki eh to akwai inda muke tare da su mun faɗakar da su cewa to yanzu ba kuɗi ba zai zo kai tsaye ba dole kuɗi ne da sai da ka je karɓa aro a wajen banki idan ka karɓa aro a wajen banki suna da lokacinsu suna da irin tsarinsu kun faɗa masu kun ba bankuna kuɗi ne ko dai za ku ce a ku je banki ku nemi aro a'a da mu ce ku je banki kaza da kaza za su iya ba ku aro saboda in ka ce ka je banki kaza that means ka je karɓi kuɗin ka kenan sai ka ce ka je banki kaza da kaza ka karɓi ka nemi aro to idan ka je mu kuma sai mu ma sanin garanto form wato mu tabbatar cewa cewa zaka biya eh, cewa zaka biya kuma ka yi aikin kuma ka samu certificate kuma kafin ka karɓi wannan bashi sai ka kawo wato mutumin da zai tsaya maka ko watakila a samu matsala ko kuma da a samu wani rashin gaskiya da iya shigowa. Wato kafin ku kai wannan matsayi na ba mutum garanto mm. sai ya koyi sai kun koyi sai ya koyi aiki sai ya koyi aiki ku kuma za ku biya kuɗin koyan aiki mu kuma nan biya kuɗin to anan misali idan mutum bayan ya koyi aiki eh. ya je banki ya karbi kuɗi mm. amma kuma bai biya ba me za ku yi to ai shi yasa wato aka samu haɗin gwiwa tsakanin mu da mutanen banki mm-hmm. mu muna da namu tsari ne karɓo mu mutanen banki suna da tsari karɓo kuɗin su wato da muka ɗauki kuɗin nan muka ba banki wato kamar ai mun ba banki amana ne kuma mun biya su kuɗin ajiya so ya zama kamar kuɗin su ne za su bayar su kula su nemo shi su dawo da shi saboda haka suna da nasu tsari na karɓo kuɗin su muna da namu tsari na karɓan kuɗin mu a wajen banki idan wanda ya karɓi kuɗi mm. ya kasa biya gaba ɗaya ya mai za ku yi to banki suna da nasu tsari kafin ya karɓi banki kafin ya karɓi kuɗi su ma suna da nasu yadda suke wayar musu da kai to wannan kuɗi za ba ku kuɗi ne ba shi saboda haka duk mutumin da ya je ya ci wannan kuɗi za mu kai shi kara in yana da abin gida akwai abubuwan shi da mu kwace kuma akwai wanda ya tsaya maka ya tsaya mar kamin ya ruba shi in mahaifinka ne in ma yayanka ne in ma wani alaka kake da shi shi da mu je mu samu mu matse sai ya biya wannan kuɗi to saboda haka yawanci za ga mutane wanda suke tsoron kar su je su fada irin rashin gaskiya ko kuma suna tunanin cewa ba su da hanyar ah, da za su ba su yarda da abin da suka koya ba da ga sun ci a ah, su ba su koya ba su karɓi wannan kuɗi ba to wannan ya taimaka kwarai da gaske saboda rage marasa gaskiya a cikin masu karɓan wannan kuɗi da masu yin sana'o'in da muke tare da su. To bari sa kawo yanzu sana'o'i nawa ko koya mutane? To yanzu dai bari iya tuna kai tsaye sana'o'i nawa ba amma na san a kowane sana'a muna da mutane sama da goma ishirin kamar kafinta kamar walda kamar tela kamar electrician kamar pop kamar suna nan da yawa. o kai batun zuwa jami'a eh. kuna ma da wanda suka tafi jami'a suka samu digiri digiri to abin da yake faruwa in ka duba sana'an hannu da ka samu ba sai mutum ko yana jami'a ko baya jami'a bane da iya koya ah, yawanci mu na jami'a sun fahimci cewa abin da ake koya mana aji ah, ba zai yi wani lokaci kai tsaye ka fito ka ce kana neman aiki kuma a baka ba dole sai ka samu abin da zaka dogara da shi ka samu abin da zaka fara yin wani abu da shi kafin irin aikin da kake sha'awa ya zo saboda haka ka samu yawanci wani lokaci zaka samu ɗaliban na jami'a suna sha'awan su zo su koya su samu abin yi ko za sa taimakawa kansu su taimaka iyalinsu kuma su taimaka ibin koda zuwa makaranta kuma sun gama makaranta su taimaka kansu kafin wani aiki da suke bukata ya zo. To yanzu anan misali yanzu wada irin ɗalibai kuke ɗiba yan sakandare yan jami'o'i ko wanda ba ma ba su taba zuwa ko ina ba. To gaskiya a cikin waɗanda muke ɗiba gaskiya ba mu da wani tsari na musamman mu ce sai kaza. saboda in kace sai dan makaranta zaka dauka ya ce shi kuma baya son aikin fa yan makaranta da yawa mun ce su zo su sun ce a ya zan yi zo aikin walda ya dan zo ne aikin kaza saboda haka yawanci ma zaka samu mun fara ne daga ƙauyuka ƙauyuka wajen mutanen da ba su da daga wato kamar noma mutane mutane noma ne kawai suke idan damuna ya wuce sai su koma gida su zauna muka zo muka ce to ai ai za ku yin wani sana'a akwai sana'an kifi ai suka ce ato ah, inda aka ne akwai musu akwai musu sana'an kifi sai zama sun yi kifi sun juya sun juya kafin shekara ya sun juya so biyu so uku sai suka ga ashe ba zaman banza sannan daga nan muka ce to ai banda abubuwan da muke shukawa ma za mu iya bunƙasa shi ba wai ko dole muna shuka ya kuwa shi kenan iyakacin abin da mu tsaya ba ko kuma muna shuka kabewa abin a'a akwai yadda za mu samu abin shukawa ko kuma kayayyakin marmari da mu shuka su ko da ba lokacin damuna ba shi ma wani aka koya musu wannan sana'a aka ba su jari aka si sannan kuma ka duba akwai abubuwan da yawa wanda mutane sun zauna ne suna jira wani ya zo ya ce musu as dalilin haka sai muka dinga gano wayannan ayyukan ƙanana ƙanana daga ƙauyuka da ƙauyuka muka ga mutane suna suna sha'awan abin suna zuwa sannan kuma mutanen birni sai suka fara sha'awan a to mu ma idan mu iya yi to daga nan haka muka dinga samun mutane saboda haka ba mu da wani musamman mu ce wannan shine shekarunka kaza ko kuma iya ga iyakacin karatunka kafin ka shiga wannan tsari a'a idan dai kana so ka yarda za ka yi kana da gaskiya kuma kana da zuciyan yi to kai abokin tafiya ne kuna haɗa hannu da gwamnati ko kuma kuna dai da kanku ne kawai to yanzu dai gaskiya ban fara haɗa hannu da gwamnati ba me yasa uh, saboda akwai akwai wato tsari da dama wanda kafin ka samu haɗa kai da gwamnati sai ka tabbatar ka yi shi sai ka tabbatar ka samu matsaya na musamman na biyu sai ka tabbatar mutanen da za su zo daga gwamnati sa hannu ba su da wani wato dalili na musamman da ya shafe su kar zo su sama hannu a cikin su bata ma abin da kake sannan kuma na uku sai ka tabbatar cewa mutanen ah, kana da karfin da zaka dauki irin mutanen da za su turo maka saboda ka iya alaka da gwamnati lokaci ɗaya gwamnati ta turo ma mutane dubu ya zaka yi da su to irin wayannan dalilai ya sa muka tsaya yanzu muna samun kuɗi ne a wajen wato international donors wato masu taimakawa Kasa eh, da kasa kamar ah, ma'aikatan microsoft kamar ma'aikatan shayi wato starbuck kamar ma'aikatan oh, su ne suna taimakon ku suna taimakon mu sannan kamar ma'aikatan global giving su ma suna bamu taimako nasu irin irin nasu kwarai da gaske ina son kamar hasashe daga nan zuwa shekara mai zuwa mm. kamar mutane nawa kuke tsammanin za ku iya horaswa to kowane shekara mukan samu ƙarin taimako daga wajen mutanen da muke aiki da su mm-hmm. saboda ƙarin fahimtar abin da muke yi yana amfana saboda shaida da suke samu ga mutanen da suke turawa su gani abin da muke yi da kuma wasu mutane da suke turo musu daga can su ga abin da su gane me muke yi ko kuma ina muka dosa saboda haka abin da ya sa na kawo wannan magana ina gani shekaran da muke ciki mun ba da abin da ya wuce ya fi shekaran da ya wuce sannan kuma shekaran da mu shiga hmm. muna kara kyauta zazzatan za mu ninka abin da muka bayar shekaran da muke ciki yanzu haka da mu dinga tafiya har sai shekara ta wuce nawa ka bayar shekaran da ya wuce mun ba da mun bunƙasa sana'o'i guda 27 nawa ka kashe to mun kashe dalan da yake sana'an sana'o'i ne kanana kananan eh, sana'o'i ne nawa kashe mun kashe kaman dalan amurka dubu ishirin da bakwai a nan cikin jihar bauchi a nan cikin jihar bauchi ko kuma garin bauchi kawai a cikin jihar bauchi wato ƙauyuka ƙauyuka cikin jihar bauchi wannan shekara kuna tsammanin za ku kashe nawa wannan shekaran kafin dai mu rufe littattafan mu muna gani kamar mu kashe abin da ya ninka wannan kamar dubu hamsin to shekara kuma mai zuwa fa Allah da ya baro kansa sani amma in dai yanda muke bukata ne ya ga mu ga cewa mun kashe kamar dubu ɗari da hamsin. kai a naka a naka nufin abin da kake so ya faru idan so samu ne mm. a samu kaza nawa kake son ka samu in so samu ne mu kashe dubu ɗari da hamsin kaga mun kashe dubu ɗari hamsin mun bunƙasa kamar sana'a'o'i dala dala dubu ɗari da hamsin wato mun bunƙasa sana'o'i sama da ɗari ɗari ɗari guda ko ɗari biyu ko ɗari uku sama da ɗari da hamsin sama da ɗari da hamsin eh. wato kana zaton cewa kowace sana'a za kana kashe dubu ɗaya ɗari biyar kenan. ba wai ba lalle ba ne haka wato ka san koyar da sana'a da kula da yanayin koyan sana'a mm. da kuma ko biyan mai koyar da sana'a mm. da siyan kayayyakin sana'a su ma suna ɗaukan wasu ɓangare daga cikin kuɗaɗe. e shi na ce akalla eh, akalla kowane eh, sana'a da koyaswa da kayan da ba mutum ɗan jari ya so mu aiki da za ka kowane ɗalibi kamar ka ɗauka dubu ɗaya ɗari da ɗari biyar kamar dubu da ɗari biyar dalan amurka ko eh kwarai eh, da gaske to akwai kashewa to jama'a a nan kuma za mu dakata sabili da karancin lokaci sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu karkare firar a madadin bakon namu barista muhammad khalifa lawal da juli gresham wadda ta shirya mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai ubangiji ya sake sada mu. Baza ƙarfi ne min kuɗinka. in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta